karatu bismillahir rahmanir rahim a wancan karatu karshe karshen shi yace wa kullu mai risala ko a duba a gani yace wa kullu bai'in fasidin fa zamanuhu min al-ba'i haka ne ko duk wani ciniki batacce to me sai da kaya shi zai biya mun yi bayanin cewa mutum ya je sai kaya sai ya zama ƙulla kasuwancin shari'a ba tare da shi ba kamar kila ya sai da kayan ne lokacin ana hudu ba ko kuma kila an samu najashi ko an samu garar ko an samu kaza an dai samu wani abu wanda a kasuwanci ba a yadda da shi ba aka kulle cinikin kan shi to in shari'a ta ji sai ta turo 'yan sanda sai a bata sai a bata kasuwancin to kuma sai aka yi sa'a lokacin da aka ce kayan kai kayan baka karba ba yana hannun mai sayarwa to zamanuhu alal bai a nan wurin mai sai da kayan nan ya ɗauke kirga ka ya baka ya rike kayan shi ke na magana ta ƙari an gane ko shi ne biya na kan mai sayarwa ne dama an yi sa'a mai saye bai mai ba bai karɓi kayan ba Fa in ƙaba da hulmubta'u fa zama na hominal mubta'i min yau mai kabdiki in ko mai sayan ya riga ya karɓi kayan ya tafi da shi to sai ya biya an ce yau jiya juma'a kun sai da kaya kaza liman na hudu ba ko eh to ai shari'a ba ke da wannan ba saboda ka wannan shari'a an bata wannan kasuwanci an bata shi hukuma ta bata shi to a nan wurin shi wanda ya sai kayan sai ya samu wanda ya sai kayan a wajen shi ya maida mai kuɗi ya bashi ya ba ya biya shi kuɗi ya damai da kuɗi shi ya rike kayan ha yaya aka yi me ya ba da kayan aka bashi mai? ya ba da kuɗi ne aka bashi mai ne aka ba shi kaya to sai ya dawo da kayan sai a ba shi kuɗi shi fa'in hala su ƙuhunan ne mushkilan take nan ne wannan yin bawa laimin magana in kasuwan ya canza fa kayan da ya saya lokacin da ya saya naira dubu ɗaya ne matsalan ƙila kasuwa kasuwa ce take ci sai hukuma ta gane cewa an kulla kasuwancin ba daidai ba aka ce to a bari sai sati mai zuwa in ya dawo to kaya a kasuwa zai yi yadda aka sai da yau wannan satin sati mai zuwa ba aka za a sai da ba zai yi kuma kudinsu daya zai yi kayan ya sama zai yi ya kasa shi na fa'in hala su ku hutu yaya za a yi a wata gayyara fi birnihi ko kuma abin da ya saya ya canza jiki ƙila ya sai sa ne ko ya sai rago ko ya sai akuya shi mai wanda ya da mai gidan shi ba abinci ne dama shi ma abincin da zai ci ne ya gagare shi balantana abincin da zai ba akuya ya gunguro akuyan ya koyi gunguro san ya kawo kasuwa shi ya koke dabban ta koɗe ta ma ta koke wannan ko da ya saya yana zuwa gida Allah tamke shi ga magunguna ga likitoci dabbobi ga allurai ga menene ga abinci mako ɗaya din nan ko biyu shi kuma sai jina da bukatan ya sayar sai dare ita kasuwa kaga an yi sa an da kayan ai amma kuma ta gayyar fi bidini sai ga shi an zo da shi bayan sati biyu kila ma kai wanda ya sai kayan bai dawo da kayan mamaci bayan wata uku duk zai yiwu don ana na, ana jiran shi kasuwancin nan sai hukuma ta bata shi fa alaihi hu yawma qabdihi wala yuradu to ba za a warware cinikin ba fa alaihi hu qima za a bi yawma qabdihi ran da aka kama wala yurduhu ba za a warware cinikin ba nan ne wannan yayi tambaya yace shi wannan ba karatun bai fita mishi ba idan sai dawo da akuya ko sai dawo da sa sa ya yi ƙiba aka ce yi eh, toron da kuka kulle wannan kasuwanci bai yi ba kun yi laifi kaza kaza kun karye shari'a saboda haka wannan kasuwanci ba ya shi buga shi ka dawo da akuyan sai ce to ai yanzu ku kalli wannan wannan lokacin da na saye shi kaza ne yanzu kuwa wannan san kudin shi ya kai kaza to nan a nan wurin ku zai zama lahu ko alaihi lahu ko alaihi a nan wurin za a yi musanya ne asalin san ba na wancan ba ne to za a kalli kiman wannan san a yanzu za a kalli kiman wannan san a ce to yanzu wannan san ya kai nawa Ya ce yanzu wannan san ya kai dubu ashirin da nawa ka siya dubu goma to ba shi dubu ashirin shi kuma ya dawo maka da dubu goma ka da ya sai dama ka je ka ci da sa kuma ka biya kiman shi ka faɗi ba ku gane ba fa to ai malamin makarantar duk malamin makarantar ne mu ai karatun da gane a sani idan kuma barin kai karke sai mu sake maimaita shi idan kuma lokacin da ka saye shi a wurin mai sayarwa dubu goma ne yanzu kai ma da ka je gidan ashe ta rikice maka ma ba abinci sai ka da shi ko kuma kowa ya ci abincin dai harkar kasuwa ya kari yanzu dubu biyar yake to kwala huki mutu baya in nan sai bashi dubu biyar shi kuma sai da mutu da dubu goma shi da ya saya zan maimaita mutum ne ya zo Allah ka taimake mu wanda ya in a kasuwanci da wahala ya wani karanta mu larasun bayan hala ne karanta mu larasun kasar ustaz tutula bayan hala suquhu idan kasuwan abin ya canza bari mu yi kila da hula na da wannan abin Allah ya za a yanzu fa in hala suquhu idan kasuwan kayan ya canza ga kuma cinikin fasiji ne cinikin ya riga ya lalace ga 'yan sanda sun zo sun ce sai sun canza sai an rushe wannan kasuwanci sai aka ba ka kayan ya canza to bari mu tsaya akan hala suquhu hula ce gata sai na zo wurin mai tsaye ce mushi nawa wannan hulan ya ce naira ɗari biyar take na ce to shi kenan ɗari biyar take ya eh, to ga ɗari biyar ɗinka sai na karɓa sai aka gano mun yi shirikin ne ana hudu ba misali da dai sauran harkokin da abin nan fuskokin da shari'a ba ta yadda kula ciniki a kai ba sai aka ji labari ai na zo na sai hulan ɗari biyar kuma lokacin ana hudu ba ne to su yan sanda su ɗauki na da sunan wanda ya sayar a ce to an ganin aka lalle a yi magana za a kamo ni sai na ba da wannan sai na da wannan gida kamar yadda ce mu mun riga mun samu matsala ne aka bar mana addini a hannunmu ba hukuma ce ku shi kenan ran zan fi aka gani sai aka ce kai hulan nan ka dare sai nake ai wannan hulan yanzu ma tana sokoto ko tana binnin kebi ce to ka je ka dare sai na je na dawo da hula Ya aka ce to wannan hulan yanzu ba 500 take ba 1500 take to a wannan lokacin hulan za ta zama nawa maimakon da ni ke da kuɗi shi ke da hula to yanzu zai zama ni ke da hula shi ke da kuɗi to amma wajen biyan kima za a kalla tun da kana sun a lokacin sai a ce min wannan kasuwan wannan hulan yanzu nawa take sai a ce 1500 to yanzu in biya shi dubu daya da dari biyar na sikula shi kuma da sai ya hannun shi ya ba da ɗari biyar ina ya ci riba ni kuma na sha wuya yanzu kaya na ne ni zan riƙe kayan amma kuma wuya zan sha to ko kuma sai na iske sai aka iske a yanzu hulan ma ta kari da shi biyu hala su ƙudan kasuwan ya rikice ne to a wannan lokacin idan na zo to kai ba zan mai da mai hular shi ba saboda na riga na karɓi kayan abin da ya sanya ba za a bai da ba da tunikin ba na riga na karɓi kayan kuma kasuwar ta canza da da na karɓi kayan kasuwar ta canza ba kan ba shi kayan shi ne ba na kuɗi ya fi sauki inda rigiman take kasuwan kuɗin kasuwan ya canza to a nan wurin ba zan dawo da kayan ba ya zama da shi ne mai kaya ni ne mai kuɗi yanzu na zama ni ne mai kaya shi ne mai kuɗi to amma kuma kuɗin shi zan damu da shi a'a yaya kasuwa take a lokacin idan ɗari biyu ake sai da hula a lokacin sai a ce to sai to yanzu wani hula ɗari biyu ne ba shi ɗari biyu sai ba shi ɗari biyu shi kuma da nawa na saya sai ba ɗari biyu shi kuma ya sha wuya to shi ne gaba sai ce mai au ta gayyara fi badani ko in dabba ne sai dabbar ta canza shi ma irin wannan za a yi na sai sa a wurin shi yunwa shi sun kan shi yunwa ta kama shi ba ma maganar dabban ba ya kawo dabban ya sai da ne ba ya ci ya sha ya samu abincin da zai ci a gidan shi ya zo da dabba shi sai na tafi da shi kuma kasuwa ci take ya kila sati sati ko sati biyu da ne ta ma ban dawo ma ni gashi ne yan sanda na nema na mun yi kasuwanci ba daidai ba ana hudu ba misali ne bayar da bangaren hudu ba sai da sai ganin bayan sati uku ko wata biyu sai gani da sa na zo shi ne ta gayyara fi badani sai ga sa mulmul ka zama wani in yi rike dabba sati biyu ma sai ka ga alama balanta na wata ɗaya ko ta biyu ko ta uku saboda ya san ciwo ya san magani ya zina da abinci so da haka da na zo sai aka ce kun kulle kasuwancin nan ba bisa daidai ba saboda lokacin ba a yarda a kasuwanci ba so da hukuma ta ɓata wannan kasuwanci to a nan wurin shi ma ba zan dawo da shi ya na zama ni ne mai sa shi ne ne inda zan ci wuya ba na je na ba shi abinci ya yi ƙoshi ba shi <laughs> da wannan son lokacin da ka ya duka nawa ka zai shi ke eh, dubu hamsin nan zai shi yanzu ya kai nawa dubu dari da hamsin to ina mai sai da kaya ga shi sai kirga mai dubu dari da hamsin ba shi shi kuma sai damu da me sai damu da dubu hamsin na sha wuya biyu na rike dabba na ji shi gida na ba shi abinci na ba shi ruwa na ba shi magani ya kiba kuma na zo na tsara mai ki zai ne kuma za ta karɓi son ta sayar sai ta ɓata sun sai ya biya shi ko kuma nima da na je can sai abin dabba ya ƙara lalacewa da na dawo da shi sai aka ce wannan yau wannan da gaza ya dubuwa hamsin sa biya daga ya ko da ya kace ya kama shi wannan sa ayin biyu cikin ishirin ba shi nan. zan rika na. sai ya kirga dubu ishirin sai in ba shi ni kuma nawa na saya zai damu da kuɗi na gaga ya sha wuya wa in kana min ma yuzanu to akalla har yanzu karatun bai fita ba ba a gama shi ba yace amma idan ya zama kayan da aka kulla kasuwancin kuma hala kuhu kasuwancin shi sai ya canza ya zama abin min ma yuzan abin da ake aunawa ne kaga kaman ba hula ba kenan kaman masara dawa gero irin waɗannan abubuwan abin da ake aunawa ne yuzan auyu kalu ake auna shi da mudu ko kilo fala yurda hoto. A nan wurin don hala kuku ba za a yi maganan kuɗi ba misali shi kawai za a dawo da shi a nan wurin za a zo ne a ce to kai ka sai masara kun sai masa ka sai da mashi masara lokacin ana hudu ba hukuma ba ta da wannan kasuwancin ba shari'a za ta ta da wannan hukunci saboda haka mai kasa ya um, masara ne tiya nawa tiya goma ko buhu nawa buhu goma ko buhu dari ko a ruwan hukuma da yanzu nawa ake sai da masara da dari biyar ake sa da dubu ka shiga cikin kasuwa ka samu mishi masarar shi mai aure irin ta ka ba shi abu shi kuma ba kuɗin saboda shi wannan na awo ne abinda ake auna ne ko kilo ko kilon nama ko kilon wani abu an gano wannan ko shi in shi ne kai me sai wanda ya sai kayan zai je nemo ma mai saye ne irin shi in yi nemo mushi irin shi sai ba shi abin shi sai ya dawo da shi amma wannan ya shafi abin da ake aunawa ne ko mudu ko kilo amma mai sai ce wala ya futun riba'a hawalatul aswaki hawalatul aswaki canjin kasuwa da muke magana a kai wala ya futun riba'i bai shafi filaye da gidaje ba wanda gidaje da filaye ka ce inda kasuwa ta canza mataki uku yake da shi idan gida ne aka saya sai aka yi cinikin gidan ciniki ɓatacce wadda shari'a ba ta yi da shi ba ciniki ɓatacce wadda shari'a ba ta yi da shi ba ko fili ne aka sayar wadda shari'a aka kuskure shari'a ba ta yi da shi ba sai yan sanda suka zo za su tada cinikin to a nan wurin gidan ya yi ƙara kuɗi bai ƙara kuɗi ba ya aka yanda ka kulla haka za a raba shi kuɗi ka ba shi ya baka fili kuɗi ka ba shi ya ka gida gidan shi za ka mai damar ya dama da kuɗinka ba ruwan kowa yanzu da lokacin da ka sai wannan fili filin nan miliyan ɗaya ne yanzu ya kai miliyan biyu ko miliyan biyar ko ya dama dubu ɗari hudu ba ruwan kowa ina filin shi ga yana mai damai abin shi ina gidan shi ga yana mai damai abin shi ina kudin shi da mai da shi kenan in ka cire gida da filaye ka cire abin da ake kilo ake auna shi kilo da mudu um, kilo eh kilo da mudu abin da ake aunawa dai kilo ko mudu to duk sauran kayan ciniki hawalatul aswaqi yana jefa mai sayan ko mai sayarwa cikin wahala to kai ko shi ma abin awon ne ko kilin ne shi ma za a iya shan wahala amma wani zai sha wahala mai saye mai saye zai iya yiwuwa ya je suyowa yanzu iske ya tashi to haka nan zai je su waɗannan buhunan ya kawo kuma kudin da ya saya na asali shi mai sayarwa zai bashi kaga shi a wannan gaban ya shi kila kuma ya yi sa'a kayan ya tashi sai ƙara cin riba in kuma ya kuskure dama kasuwa samu ne ko ka samu ne ko a samu a kanka an gane wannan ina ga mai maimaitawa yayi amfani wala ya futu salafun ya yajru manfa'atan ehm, bai halatta salaf bashi ya yajru manfa'atan anan wurin hannu ce kana ya kara ma malan ka ce au ziyadatan duk wani bashin da in ka bada zai rika kawo maka wani amfani wanda ka bashi bashin rika ganin girman ka yana aiko maka da wani abu a cikin wannan abun kila kayan miya ne kila kaza ne kila manja ne kila kaza ne kila kaza ne ya rika tana kai ka bashi bashi yake jan wannan jali rika kai kuma dama kayi ne ko in ka zo da shaka da kai ji salamu alaikum ya ganka ya dan ai kuma ka da wani abu ba wannan bashin ba a so haka nan ziyada ka ba da bashi kana so in za a dawo maka da kudi a ƙara maka wani abu wala ya juzu bai'un wa salafun ba a so a rika hada bashi da ciniki a yi su daban-daban domin in ka zo mutum ya ce zai tsira maka ya kuma zai baka bashi shari'a ba sai da wannan ba saboda ta bashin da kake hangi za ka samu a wajen shi ya yanka ma kayan shi kuɗi yadda ya ga dama kuma kanan za ka saya ka haƙura amma a yi daban-daban zai baka bashi kaɗai ko kai za ka karɓo bashi kaɗai a wurin shi ka yi mishi request na bashi ne kaɗai banda maganin sayan kayan shi duk da ƙila in ka karɓi bashin cikin kuɗin bashin akwai irin kayan da yake saidawa misali yana sai da zannuwa ko yana sai da wani abu ga sallah ya matso kana son ya baka bashin dubu hamsin wane to ina so da Allah ka bani bashin dubu hamsin shi ke nan za ka tsaya a haka amma kai a zuciyanka bayan wannan kuma kana so ka siyayya kuma cikin kayan siyayyan har da irin na shagon shi to kada ka gaya mai ka ce ina so za ka bani bashin dubu hamsin zan dan yi siyayya ciki zan dan sai sai kayayyaki a shagonka karshen ta in ya yanka bashin ya baka waɗannan kayan ya yanka musu kuɗi ka kasa tayawa shi kuma ya gani in ka ƙi ya ce oh, oh, kai duniya ne mutane ba san Allah nan na bashi bashi amma ya ƙi kayan a waje na nan ko ƙira ka da mai cuta ne wannan kayan kaza ake sai da kai kuma ka tsara mai kuɗi wato kenan kuɗin da ka bashi tun yanzu ka zuƙi abinka kuma ya zo ya biya ka amma ka zo bashi na zo nema kai kaɗai kai kasan kana da matsalan kuma sayan kaya kada ka buɗe mishi ina kan bashin dubu hamsin sai ya lale maka naira dubu hamsin ya baka a rubuta ga shaidu ga komi sai ka ce to kai aiko ciki abin da zan saya wallahi hadda zannuwa nawa ne zannuwan nan ya ce dubu ɗaya a ah, ɗari takwas takwas baka sai da wallahi in je kasuwa in je saya dina shi ke nan shari'a ta yi da wannan is clear in ba ku daidaita ba kada ka kuskura ka je ka aibanta shi shari'a ta ba shi wannan zamu ta yi dama a haɗa ba saboda zai wuya ba za a cutar da wani ba wa kazalika ma qarana salafa min ijaratin aw kira'in irin wannan misalin na kasuwanci haka yake shiga a bangaren kwadago ba za a hada kwadago da bashi ba ba za a hada haya da bashi ba ba ana nufin ba a haya bashi ba kana neman abu kaza a wurin mutum kuma kana neman bashi kana neman kwadago a wurin shi kana neman bashi kana neman haya a wajen shi kuma kana neman bashi zaka sai kaya a wajen shi kuma zaka karbi bashi a hada su biyu to ba yadda ba wa salafu jaiz jaizun amma fa bashi halas ne dan kada kamar mai risala yana so ya dawo da kai cikin hayaci ka kada ka ce to ko bashi ba kyau ne a'a jaiz ne fi kulli shay'in a komi illa fil jawari sai dai banda kuyangu ba a ba da bashin kuyanga mace dan kada wanda an shi bashin ya je take sai jima'i da ita wa kazalika turabul fiddati haka ne ko malam habibu ya karanta yace wa kazalika turabu al fiddati haka nan kura na azurfa ko na zinare shi ma abin nan ba a ba da bashi saboda kasan masu tsira karafin suna ɓaɓɓallewa masu ƙera zinari karfin na ɓallewa masu ƙera azurfa karfin na ɓaɓɓallewa to idan ya ɓaɓɓalle ya faɗi ba yadda a karɓi bashin turbayan ba sai dai a ɗauki turbayan a tankaɗe a gane yawan iyakan abin da aka baka bashin yawan zinaran ko yawan azurfan don kana iya kallon yawan tarin karfan da aka tara da yawan kiran da aka yi kace kai gaskiya aka tankada wannan wato abinda za a samu wanda ya karere ai je kai tiya goma karken ta kawai ba an yi sa'an kila bai karere yan ba ka tashi da tiya uku ba sha kaga ya zama garar zai yi wa kuma a samu kuskuren kiran ma ana a yi mashi kiyasin tiya goma za a samu na karyayyen karfan a samu karyayyen karfan tiya goma sha biyar ko tiya ashirin wanda daga karke da an sake hada shi aka narka shi za a sake fitar da wasu abubuwan alherin kuma an gane ko saboda haka wato wannan kuran ba a yadda ba a yi hakuri a tankade ta in aka tankade ta a cire tsuran karfan da ya saura shi kenan sai a bada to sai mu karanta layi bi kawai sai mu tsaya wala tajuzul wadi'atu min ad daini ala ta'jilihi ai karatun yake wala ta juzul wadi'atu ba a yadda mutum ya rage wani abu ba mina daini na bashin da yake bi ala ta ajilihi don za a ta biyan shi ka ba mutum bashi sai ya ce to ka yi haƙuri bashin nan mun yi da kai sai watan wani wata ake yanzu eh, sha'aban ko ko kuma watan ku jan wata jan wata wanne ne masu karɓar ta taga april ne ko yawa kun yi may eh, june ito ba may ba june za ka biya sai ce sai ka ce don allah yanzu azumi ya kama da sallah ka taimake ni shi na nawa nake maka dubu ɗari ne ka ba dubu saba'in kawai na ba sauran kawai ka biya ni yanzu ba sai ka an je jun ba to ba yadda ba an gane walatta akhiru bihi ala ziyarati fihi ko kuma a samu jinkiri da bashin ala ziyarci biyu akan za a yi ma ƙila ka bashi dubu ɗari bashi kun yi da shi wannan watan zai biya sai ka ce mashi wallahi yanzu kaso ta fara buɗewa yanzu sai zannuwa ake siye da duka da duka da mai da waye ko ko kayan abinci yanzu su an fara siyan kayan abincin azumi wannan bashin yanzu na biya ka shagona zai kasa ka banna da kayan ka banna da kuɗin nan ka bari duk an gama hidda an fita sallah zan kara maka ma dubu talatin to ba yadda ba a biya yanzu wala ta'jilu ardin haka nan gaggauta biyan bashi amma na kaya ba na kuɗi ba ala ziyadati fihi hmm, wato gaggauta biyan bashi na kaya ala ziyadati fihi akan za a yi ƙari idan kana min bai in ka in in kayan na kasuwanci ne wala ba ka bi ta'jili zalika min qabdin amma idan bashi da bashi ne babu laifi in kana ziyaratu fi sifa in karin da aka yi a cikin sifa ne misali da Allah a cikin karatun risala wannan yana da cikin wurin da ko ina wahala wannan laifi ya kawo amma nau'in kasuwanci goma sha biyu ya je ya fara fada ya fada cikin abin da mai shar saliki yake yi shi ma ya dan kwafo ne daga littafan sama wannan kasuwanci goma sha biyu hada biyu da galibi idan za a yi wannan karatun sai an shirya mu wannan layi amma bari mu haska shi wato kullum kasuwanci ne gashi kala goma sha biyu amma haga layi biyu ya kawo shi in ya fita yau ko inda ya fita ba sai mu bai na ya karkace ko da yake ma duk yan kasuwa ne na menene amfanin ba karatun da ya hada mislu na kadar mislu dunal ajali mislu ila ajali nafsihi mislu abuda min ajali nafsihi aqallu naqadan aqallu dunal ajali aqallu ila ajali nafsihi aqallu abuda min ajli nafsi aktharu naqadan aktharu dun al-ajali aktharu ila ajali nafsi aktharu abuda min ajli nafsi wato wannan mutum aqallu naqadan karatun karatun Ah, wannan misulu na kadan ne gidan kasuwancin da aka yi aka biya ne ko kuma akwai bangaren da aka biya wannan akallu na kadan ne wannan aksaru na kadan wannan mithlu na kadar misalin ka kaya a ah, madauki yaji ka sai yaji dubu goma naira dubu goma yaji goma ka kirga naira dubu goma ka ba mai yaji ya dauki yaji goma ya baka ya dambe ne mithlu na kadan kenan kai kuma sai bukatan yadin ya taso sai ka je wajen shi ka ce ina yadin nan da na sai da ma yadi goma dubu goma ya ce gashi ce to ka yi hakuri ga naira dubu goman ka ka bani wannan yadin guda goma shi ake ce ma na kada wannan cinikin ciniki ne mai hukunci shi ne za mu magana a nan wannan layi biyu sai mislu dunal ajali yo a gidan na kadan nan kuma ya tashi ya tashi daga kadiya an kakarba nan mislu dunal ajali ka zo ka ga mai yaji yaji goma naira dubu goma ya kaya amma ya ce maka zai saya bashi ne bai da ku. saboda haka sai ka sai da mai naira dubu goma bisa watan gobe da kwana goma mutum za a goma goma magani naira dubu goma ya ji goma watan gobe da kwana goma zai biya ka da ya karɓi kayan ya tafi sai ka tana da bukatan kayan sai ka je wajen shi ka ce ina kayan da na baka bashi ya ji goma nan wanda za ka biya ni watan gobe da kwana goma da ce gashi to ka yi hakuri na siye shi a naira dubu goma kai sai ka biya shi sai ka karɓo shi shi a kuwa sai ka ce ina da bukatar shi amma ni ma ba da kuɗi ka ba ni shi shi zan biya ka dubu goma ka amma ni watan gobe da za ka biya ni kai da kwana goma ne ni da kwana biyar ka ga dunan ajali mislu dunal ajali can kun yi hannu da hannu ne kudi da kudi nan bashi kuka yi bashi ya karba kai ma bashi ka je ka karbo din da halatta ka bashi bashi ai halatta gama ka ci bashi a wajen shigo to kai ma ka je wajen cin bashi sai ka ci bashin wannan kayan da ka sai da mai bashi amma banbanci, kudin ɗaya ne amma kai za ka biya shi kafin wannan ajalin shi ne tunan ajali amma duk babin misulu ne to a misulu ake sai kuma wannan shi ma misulu ne misulu ila ajali na su kai ma sai kana da bukatan wannan yaki goma ga shi kariga ka sai da mai shi ne naira dubu goma watan gobe da kwana goma zai biya ka ba shi ka sai da mai kai ma ka zo kana da bukatun wannan kayan bashi ba ka da kuɗi sai ka je wajen shi karfin bashi kuma kai sa'a kai ma kirdadin da kai watan gobe da kwana goma nan ne za ka biya za ka yi samun sai ka ce kawai sai da maka wannan yadi bashi sai watan gobe da kwana goma za ka biya shi kuɗi kuma goma shi na yadi goma shi kuma wannan mislu ila ajali nafsi sai na ƙarshen mislu abu uda min ajali nafsi ya zo ya karɓi kayan bashi yaji goma a kan naira dubu goma watan gobe da kwana goma sai lalura ta kama sai ka je wajen shi kana son yajin nan da ka sai da mai ko duk wani kaya ma duk wani misali da yaji da ta sai da mai naira dubu goma watan gobe da kwana goma ya baka shi bashi sai watan gobe da kwana goma sha biyar suke sa ka samu kuɗi sha Allah za ka biya shi kuɗin shi an ji wannan to sai na biyu an riƙe wannan mala habibu a cikin wannan gidan wanne ne kai a ciki za mu saka da mun dawo sai mu rike samu samu mutum hudu samu tun hudu don na ga alama muka cikin gidajen sha biyu nan wani kafin a sha na biyu ma shi an shanye hadi a ciki a samu mana mutum hudu mala biyu ne na daya misalu na garin ya ce ya biya an ba shi kaya yi a la haruna ko mana runa misali runar ajali ya ba da kaya an karfi kayan shi an yi cinikin bashi an karba bashi shi kuma bukatan kayan ya taso gare shi sai ya je wajen mai kayan ya karbo bashi amma shi zai biya bai kai adadin wancan ba shi wancan nashi wancan gobe ne da kwana wani goma shi kuma da kwana biya sai na uku na mamman na uku wani ne na uku hmm? mala abdullahi to ila ajali nafsi haka ne ko ah, ila ajali nafsi ya sai yaji an zuwa sai yaji a wurin shi yaji goma naira dubu goma watan gobe da kwana goma mai yaji shi kuma yana da bukatan shi yanzu sai je wajen shi ce don Allah ka ina son sai wannan yaji ba shi ni ma sai watan gobe da kwana goma nake sa ran samun kuɗi to saboda haka sai karɓo yajin sai sai da mai sai da da ba bani na wuri malam haruni malam haruni to malam wani mutuwa ma tura mai baki wani mutuwa na rama mai baki to kai malami sai ka san kudin kudin ba in duka jira mana bashi to mislu abuda ila ajali nafsi mislu abuda ila ajali nafsi da la kulli kumulan nan ina ga zamu bar su anan ma dai kawai mako mai zuwa sai mu shiga tsakiyar nan kada shiga tsakiya zama dan tsakiya dan wuta zama ta rikice kasa ta rikice in muka zo mako mai zuwa sai mu yi wannan da wannan sai mu haɗa sai mu yi kansiri wani rubutu ya yi kaga laifi ya rubuta karatun da ke cikin nan yana da yawa na gaya muku a cikin babin karatu in ka cire gado ba wanda ke kasance wahala kasance wahala gare shi kowa ne kawai sai ce da sai da kuka wai shi ya iya sana'a amma kasuwanci wahala gare shi kuma in ka ci matsalan kasuwanci in ka ci harama kasuwanci da baka ci ba zan bi harbin lillahi wa rasulihi ne ke shirin fada da Allah da manzon sa ne ta shafi yamma saboda haka ba karamin hadari bane in a rike waɗannan yanzu na daya malam habibu ko na biyu malam haruna na uku malam abdullahi na hudu malam mustafa mako yanzu a ku za ku fafata da ni da ku za mu fafata shi sai mu fita sai mi sai mi kansilin a cikin wannan tebur din amma dai a kokari a rike tebur mu bar shi kawai karata a haka wa alaikum salam malam habibu ai na'am malam habibu ne